جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالله ظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه إن أخرتني إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ويرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء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 رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان watan da ubangiji Allah ya saukar da kur'ani kenan akwai ruwayan da ya tabbatar da cewa duk littattafan da ubangiji Allah ya saukar da su cikin Ramadan to yanzu muna tinkarar Ramadana uh, ko wata kenan da ake buɗe kofofin aljanna samun aljanna Ramadan yana da sauki kwarai fi sauki da komi ga yafiyan zunubai ga rahama ga gafara ga jin kai ga biyan bukatu sannan an kunkume kuma shaidan amma duka cikin ramadana kenan yau in dai ban kuskure ba shaban yana da kwana ɗaya goma sha hudu hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna muku bayanin gafa kirga kidayen alu suna wa jama'a fa aha ya kamata mu gaya muku goma sha na na ce kaza ku ce kaza sha uku goma sha uku na ahlus sunna wal jama'a to kaga mun fara cewa na ahlus sunna wal jama'a haka ne na yan dariƙa daban namu daban sai sa ba mu son masu kafa biyu su suna damu kaka wahala ka raba kafan ka biyu mu mun yadda sa kafan ka can bar mu mun gane karatun ku ba mu azumi mu ba wani muna azumi ne tsakaninmu da Allah ran da muka ga dama kuma za mu doki azumi wani ma na daukan azumi shaban na da kwana 27 to ya ba ku fara da shi mahaukatan banza wani ya doki azumi shaban na da kwana nawa 27 to in ka yi fara da wani wa za ka yi fara da shi amma reni kun gane ku eh, reni mu aka rena in ku mazaje ne ku bi shi inda yake ku gaya mai yayi doki shaban azumi 27 ya gwada muku ran da aka haifi ku duka baki daya <laughs> mutanen gane mutanen zango wani lokaci in baka ta kwana sha shafa maka lafiya eh. in kana musu in kana girmama su shi su rena ka kun gane da yake bai ta kwana wallahi da ko cikin shabana na da kwana dai zai fara azumi kowa bai tanka shi lafiya don bai ta kwana to amma mu ahalus sunnati wal jama'a a mu na sha'ban yana da kwana goma sha uku hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 1444 miladiyan annabi isa 2023 muna cikin watan march shi ba yana da kwana daidai nawa daidai biyar ga munan nan masallacinmu na ahlus sunnati wal jama'a har ila yau muna nana ta muku mun gane ko masallacin mu na ahlus sunna wal jama'a jami'u taqwa karkashin makarantar mu na darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alqur'ani addu'a mu na farko shine ikhlasi Allah ka lullube mu da ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi sadaka Allah ka azurta mu da ikhlasi tun daga farko har karshe aikin da babu ikhlasi aikin banza ne ba taba aikin banza a kai gaban Allah da shi ba kamar aikin da babu ikhlasi ciki sa'an muna roƙon ubangiji Allah tabbatuwa kan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suratu hud mu yi karatu sannu a hankali a cikin suratu hud muna tafiya sannu a hankali muna tafiya sannu a hankali har ina jin sati da ya wuce ko wanda yake ya zo gabanin wanda ya wuce muka kai inda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake muna bayanin فإن لم يستجيبوا لك كو فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون شيء من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إن لك سوكينا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها دو wanda gurinsa nufinsa duk aikin da yake yi duniya yake nema wazinataha da kyalken duniya akwai wayansu ciki Allah ya bayyana muna Allah kiyaye kai kawonsu baki da duniya ne ire-iren su Abu Jahal da su Umayya da su Ukma da su An-Nadr ibn Arif dukkan duniya ne ire-iren su abdullahi bubai bin salul ya yi munafunci don son duniya wannan duka mun yi tafsiri mun kawo shi tafsirin mina tafasir wa tafsir ya kul man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha ka amsali abi jahal umayya da sauran kafirai duka baki daya akwai kafirin da ke son lahira duk kafirai duniya ne ba abin da suke so shi duniya gurin su duka duniya shi yasa in kun lura sun iya neman duniya har Allah ya yabe su wurin neman duniya ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce kaga duniya ubangiji Allah na bamu labari cikin suratu yasirin shi kenan cikin suratu rum kenan ya'lamuna zahiran min alhayati dunya sun iya neman duniya ne ka duba wurin kwanansu da wurin cinsu da wurin aikinsu da sana'o'insu da abin hawansu kai malam kai kanka kasan duniya suka sa gaba sun iya neman duniya da sare-saren duniya in musulmi bai yi hankali ba sai wannan neman duniyarsu da su cikin duniyarsu nan shebar musulmi ya ajiye Allah da manzo Allah yana gudu yana bin su ba ku ga mutane da yawa suna bin su ba ai duk kame kamen da ake yi kan arnan ga don duniya ne har wani wawa gabo wai albarkacin su muke ci duniya albarkacin arna wanga maganar duka kafirci ne duniya nawa ne wai kawo mu duniya cin mu da shanmu nawa ne ne shekai iya ka bude bakinka da bai da albarka ka fidda aikin Allah ka kika ka ba arna kai wallahi kiyama akwai magana manzo Allah ya ce in zamani ya kai aka kusa tashin kiyama musulmai na magana arnan farkon suka taso she sun ji tsoron magana e, munafukin zamanin ga in Abdullahi Bubai bin Salul ya taso she ya ji tsoron shi e, munafukan zamanin ga she Abdullahi Bubai bin Salul ya ji tsoron su Allah ce ulaika alladhina eh, Allah ce man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinata su kenan su umayya da su su suna ganin duniya ne kurin ya kare ba wani tashin kiyama Abdullahi ibn Ubay Salul shi kuma dama bai yadda ba amma shi masalan shi ne shi yana son kowa ya yadda da shi mun gane akwai su cikin mu Allah kiyaye gurinsa da rayuwarsa duka kowa ya yadda da shi Allah ba ruwan shi da Allah ahlus sunna su yadda da shi ɗan dariƙa su yadda da shi kun gane in ya je nan a jinjina mai in ya zo nan a jinjina mai to wayan Allah ce muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula hanyar jirgi daban hanyar mota daban a san ka a san cinikinka to ire-iren su Abdullahi Bubai Busalul kenan yana son manzo Allah ya da shi Yahudu su ya da shi Quraishawa kuma su ya da shi shi yasa yana ko ina idanuwansa kuma na ko ina kunnuwansa kuma na ko ina hankalinsa kuma na ko ina rayuwarsa kuma na ko ina ta sai Allah ce ire-iren su nan man kana yuridul hayata dunya wa zinata sannan Allahu akbar man kana yuridul hayata dunya wa zinata abinda zai baka mamaki ne zaka ga musulmi fa ahlus sunnati wal jamaa duk abinda yake yi kana gani yana aiki don Allah ashe duniya yake so malami ya zauna ya yi hutuba malami ya yi tafsiri samari ya zo yana jin karatu ana kai kawo ana ba da sabila ana taimako ana da'awa ana jihadi fi ana jihadi aikin fi sabilillah aikin da ya kamata ya zama aikin Allah ashe duka baki da yana yi ne don ya burge mu ba Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi sallah yayi wa'azi yayi tafsiri mai kyau yayi hutuba mai kyau yayi umra mai kyau yayi haji mai kyau yayi tarawih yayi ya yayi azumi ashe duka Allah ya ce duniya yake so sai Allah ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha duk wanda ke neman duniya ni Allah na cika mai duniya duniya wallahi da duniya na da kima da kafiri bai shan ruwa amma da yake duniya gidan banza ne duniya bai da wani kima wurin Allah shi yasa kafiri shi ya ci ya sha har ma mumini ya wahala kafiri na jin daji. amma munafiki ko jahili wanda bai san Allah ba in ya ga wani suna jin dadin duniya she yana ganin darajar gaba dai su ne to bari mu gaya maka duniya inda tana da kima billahi azim da fir'auna ko rana guda bai jin dadi a cikinta amma da yake bata da kima shi yasa Allah ya ba fir'auna da yake bata da kima shi yasa ya ba namurudu ya ba su abu jahal ya ba karuna cikin mu gane ga ba wani in an gama dukiyan da economy gane duk baki da bai kai dukiyan karuna karuna barin gya muku Azikin karuna inda ya kukkulle azikinsa, gidaje da kamfanonin azikinsa, inda kudi suke inda kudi suke fa inda kudi suke inda zinariya suke ba waiwai shanu ko awaki ko wani factory eh, pencil ko wani factory phone ba a ah, inda kudi yake kudi zinariya lajon, moni, money inda yake mun gane ko shafuffukan da aka kukulle kofofin in an tara su latanu bil usbati ulil quwwa shafofin makullayyan sananin yawan su in aka gama su akwatin su kowane guda shi mutane goma da su aza ba kudin ba makullin da ake bude inda kudin yake da wa zai aza kudin amma da yi ma Allah girman kai shi Allah ya bude kasa ya saga ya gama shi da kudin duka ina ba ku labarin ga yana gangarawa har tashin kiyama nufi ilaihim a'malahum fiha ubangiji Allah ce duk wanda ke neman duniya na cika mai duniya akwai inda yace man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha sai ce me liman nurid man kana yuridu al-ajilata Allahu akbar ka wallahi lalle Qur'ani Allah daga gare ka ne ba wurin kowa bane Allah ce man kana yuridu al-ajila ad-dunya sha Allah ya ambace ta da al-ajila duk wanda ke son gaggawa wanda ke son duniya ai duniya kake so kana Allah Allah baka duniya insha Allah ce wanda ke son gaggawan duniyan ga nuwaffi ilaihim a'maluhum fiya man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu in duniya kake so na baka amma yace liman nuridu amma ga wanda muke so sannan abin da kake neman nan ba lalle wannan zan baka ina yin baka wani abu daban ka more ka more ka more in ka zo kiyama ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah ce duba in na riga na ba su duniya masu son duniya in na ba su duniya to ina son ku gane in sun zo kiyama ba su da wani abu tashin alkiyama na alheri ko na ra'ama ko na ni'ima ko na gidan aljanna illan nar sai wutan jahannama eh jahannama dan sa su laysa lahum fil akhirah illa nar sai kaga Allahu akbar Allahu akbar akwai wa'ansu jahilan musulmai ai suna da tambaya acu acu eh. acu ya taimaka da marayu ya da mutane gidan sarka a cu ya yi kokari bai kalmar shahada ba amma ya yi duka sha Allah ce eh na sani ya yi wannan aikin na sai Allah ce wa habita ma sana'u fiha duk aikin da ya yi na ya rushe a cikin duniya habita ma sana'u fiha ke a a in Allah ya ce abu ya rushe don Allah in ka ji ai kalma rusa an rusa abu ne yake rushewa shi sa aikin da ya kai ya cika maka idon nan in ba la ilaha illallahu ciki ka zunzumi ya fi shi girma wurin Allah kai ba abin ne maka dadi don an fi da wani dola an yi wani sabubuwa Allah ce duka ba ruwana in ba kadaita ni da bauta ba aikin banza ne أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها duk aikin da suka yi na ciyar da marayu na nagarta habita ma sana'u fiha ya rushe duk aikin da suka ya rushe wa batilun aikin banza ne wani ya ce aikin da suka yi ga duka ya zai da shi jiyan da zai da shi aikin da ya yi ga duka ya zai da shi jin da zai da shi wa qadimna ila ma min amal ba amman usura. Allah ta na gaggama duka baki daya in gina shi in gina shi in gina shi in kawo in rusa shi kamar da ake hura toka lafiya ba kalmar shahada ciki ba sallah ciki duk aikin da ba ka da ni da bauta ba aikin banza ne shi yasa ana iya wani bai sallah ba bai azumi ba bai zakka ba bai je bai komi ba yana kalmar shahada yana mutuwa sa shi gidan aljanna ba ce da marayu bai ce da marayu ba bai sallah ba bai azumi ba bai ba da zakka ba bai komi ba bayan Allah bai ciyar da marayu ba bai ba da komi ba bai fi da waɗansu gidan yari ba yana kalmar shahada yana mutuwa gidan aljanna Kalmin shahada ya fi duniya da abin da ke cikin duniya shi sa akwai wanda ya zo fagen yaki ya tambaye manzon Allah kai ne wa ya ce ni ne annabi Muhammad ya ce kan me kake da'awa manzala ce ina da'awa ne zuwa ga kada ta Allah da bauta sannan ni da nake sayan ga in ka bi ni aljanna ni ne manzo annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya da manzalla manzalla ce sannan kuma da mai da ni manzo da mai da ni mai manzo shikenan sai ya ce da manzo Allah in na bi ka shikenan ya ce eh ya ce to ni bawa ne fa yahudawan ga sun bani dabbobi ina kiwo yanzu na yi kalmar shahada amma ban yin koma kuma ya kamata mai da dabbobi manzalla ya ce eh dabbobin dole a mai da su ya ce da manzalla ya zai manzalla ya ce kai su wanga bigirin ka nuna musu hanya ka komo sun je wurin mai gidansu <laughs> shi su manzo Allah da ya kora dabbobin ya ce ku je wurin mai gidanku da suka fara tafiya ba su sai ba shagaban bai hudu <laughs> ko shi bai ce domin tu ba ko shi bai ce domin tu ba ko shi bai ce domin tu ba ce kai ka zauna kana domin tu domin tu domin tu ana mutuwa domin tu gini ya taushe a cu domintu ana yunwa wanda suke gaban kama yunwa na kashe su domintu tu <laughs> economy Ghana na lalacewa domintu kai kanka dalar da ka ba tunani da yawa za ka yi ba kankani za ka yi ka gane karya ake yi kun gane karatun ko amma wa ma ha ba wanda ke gane ga shi ahlus sunnati wal jamaa ku kabara ma Allah wallahi in ba don Allah ya yi ku ahlus sunna ba da shi su yi kashi kunci wallahi wallahi shai su su yi kashi kunci ai sun ce laulal munkiruna ma sallaina suka ce muna sallah kun ga sallah da muke ga ba don munkirai da iya yi da karambani ba ko me suka gani shi sun fadi da mu bar sallah wallahi sinigala ko da ba su sallah na ransa da Allah Senegal akwai wanda an dauki musu nauyin sallar su har su mutu ya biya yayi komi shi sabi sallah daga Atlanta na ga waɗansu ba su sallah lafiya ya ce shi ana mai sallah gida ya kare wake wai shehu sha doki mai sallah eh. amma kun ga muna bakin mu na damun mu sai sa laulal munkiruna masallaina muna yi ne don munkirai don suna da yawan magana shi sa akwai da wasu ba su sallah wallahi akwai da wasu ba su sallah wanga akidan da kake entertain mutu kai ka gani mutu kai ka gani ka je gaba Allah ka ga yadda za ka yi wanda ya yaudare ka shi an kai gaba Allah shi ka tsine mai wallahi ba mu muna akidan da ya kai shi wallahi wallahi shi da nasara shi da kiristiyanci ban san wanda zai foni cikin scale ba hmm. a'a nan ga ana ya duba wani a ce Allah ne su kuma sun ce inna Allah thalithu thalatha akwai bambanci kana ji don kana sallah ai abdullahi bubai bu sallu limamin shi ya fi karfin limamin ka wanda ke wanda ke mai wala dalin an sa abdullahi bubai bu sallu wanda ke mai wala dalin shi an sa manzo Allah manzo Allah ke cewa wala dalin shi abdullahi bubai bu salul ba na ansa amin da ya mutu Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala billahi wa كفروا wa ورسوله وماتوا وهم فاسقون mai an sa wala dalin bayan amin bayan manzon Allah ya yi kalmar shahada da ya mutu Allah ce kafiri ne Eh, original cikin leda kai wane ne limaminka limaminka ya kai limamin shi ne ko wala dalinka ya kai na shi ne wallahi ko ya kake ibadu in kalmar shahadanka bai da kyau in tauhidinka bai da kyau dubarin ga maka shirka shi zai rusa sallanka shirka ba abin da shirka bai yi fa duba barnan da shirka ke yi eh ai yanzu an ka doko kashi kashi ya sa gudan ga aka zuba cikin ruwa cike da masallacin da kasha <laughs> kasha to barran da shirka ke yafi wannan yafi wannan ba wanda baka da masoyi mutanen Ghana ba ku da masoyi kamar wanda suke tunasar da ku shirka suke tunasar da ku tauhidi wallahi masoyin ku da. domin in ka mutu kan tauhidi wallahi ba rangwamin da ba a yi maka gobe kiyama shi yasa Allah ce ula'ika allazina laysa lahum fil akhirati illa nar sai yace me wa abita ma sana'u fiha ai duk abin da suka yi a ciki ya kare magana ya kare ikon Allah wace ta in ban ka kashe fonin gaba shi kaga yana ta wa abita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun kisa muna rokon ubangiji Allah subhanahu wataala ya kare mu duka baki daya annabi Muhammad yace akhwafu ma akhafu alaikum wani ruwa ya yace inna akhwafa ko nan da ya ce akhwafu ma akhafu ko kuma inna akhwafa ma akhafu alaikum a shirkul al-asghar abinda nake ji muku tsoro shine shirka kankan shine me suka ce ya rasulullah menene ash-shirku al-asghar menene karamin shirka manzo Allah yace ar-riya riya yura'una nas suna aiki don mutane su gani jama'a wallahi alaji alaji don Allah eh, wurin ga ya kamata mu je wo ka san mutane na magana ya kamata mu je saboda wa kenan maimakon ya ce maka ya kamata mu je wo saboda akwai lada ciki Allah ya muna albarka ah ka san mutanen kuma shi suna yawan magana in baka je ba ai magana ah mutane kuma shi ke sa mutane auto aljanna aboki na gamban ji aure shi bai zama magana ya zo mini yi min maka yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila sunan bauya Allah ga ya kamata tewo ta bani sufa ya kamata samu sufan sufa in bata yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila ya kamata in wurin ta'aziyan wani wani baka ya zama ganganu an yi magana yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila aikin da Allah ya sa ku ya ba ku lada kuna yi don mutane shi yasa da kaga ana son a gama ka da mutane ka ce bai ya a ga namiji da ya sai fi da kai kai kun gane ku ta yi saboda Allah mutane su zarge ku kiyama Allah jinjira ku ba wanda za a jinjina musu gaban Allah kamar masu masu ikhlasi ikhlasi yan ikhlasi akwai wanda za ku rena shi duniya ga kun gan shi gaban Allah saboda ikhlasi duba maluman salaf na iya duba maluman salaf na iya ya tashi cikin dare fa yana haka الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما تشرى تشكوانا شيء شروع بيسون تجمع أنا سلم دري ما تنش ما تنش ما تنش ما تنش da suke kwana tare bai son ta je na sallan dare har matan na ce muna suna gaya da mutane suka ce ai wato mijina har ni yake boye masalla wata rana akwai wani malamin salaf da ya yi karanta ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka da matan shi ta bullo ta ce lafiya shi ce wani abu ya fara cikin idona idona yake ruwa ke fitowa cikin idona akwai malumin salaf yi azumi yi azumi shekara talatin matan shi ta sani ba azumin nafila yi shekara talatin yana azumin nafila matan shi ta sani ba kusan in zai fita gida shi ta shirya mai abinci da komi in zai fita gida ya ce a bashi abinci sha aje mai abinci da komi ya fita da abincin amma da azumi haka yake yi shekara talatin bismillah <laughs> wallahi mun yi azumi yau muna <laughs> azumi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka da Allah jama'a muna addu'a jahilin banza kai matafi kuma kana wa muku addu'a wa ke yi wani addu'a innal hamda wani mata na ji an samu harami cikin kumashi <laughs> labbaik Allah kai kumashi ana yin shi yake kalmomin ba ma ba kalmomin da ya kai shi dadi amma manufan kalmomin da inda ake yin shi ne shi ne ya kamata a tara jahilai a ga musu kai wanga gindin tawafi da wani ne ake yi fa ku jara in dai da yi ne ba damuwa ko amana innal hamda wan ni'mata har yara su ji kamar a'a ashan ma mun samu harami kuma shi ya fata mu gane ba inda ake aikin haji sai ina sai maka sai maka kawai ko madina ba aikin haji ba aikin ba madina cikin aikin haji sam sai sa ka iya ka je makka ka kare baka je madina baka komo sunanka alhaji kai haji dewa wasu sani ba wallahi ba mu je madina ba ba shi cikin aikin haji amma yana da kyau kwarai ku je madina ku sallama manzo Allah ya tashi ansa sallama sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya min sallama manzo Allah Allah ya ce da manzo Allah duk wanda maka sallama she na rayar da kai ka ansa sallama sallallahu alaihi wasallam wani ya ce ba ga ta nan ba shi yasa shehu ibrahim ya ce shehu tijani ya ce ya gan shi kariya shi yake yi ya gan shi ko ina ba wanga manzo Allah ya fadi shi ma na shi na manzo Allah ya fadi ai wanga manzo Allah ya fadi eh. to shehu tijani muna tambayan ka na manzo Allah ya fadi naka makariyacin banza shi sa <laughs> Allah ta rubu baki daya ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma ya'malun in kina son ki samu aikin ki gaban Allah bai da aikin na tsakaninki da Allah in kana son ka samu aikin ka tsakaninka da Allah ka shiga aljanna da shi mai da shi tsakaninka da Allah gyara zuciya in ba haka ba Allahu akbar na karshe sannan mu je afa man kana ala bayyinatin min rabbi kaji Allah na da ban tsoro fa Allah na da ban tsoro fa daga cikin ban tsoron Allah ku bude kunnuwa ku ji daga cikin ban tsoron Allah she mala'ika ya ce eh Allah Allah ce yi haka ne kun san abin da yasa haka nan kiyama mala'ika zai kawo aikinka zai kawo sallah ya kawo azumi wanda ya rubuta yanzu mala'ikan da ke hannun damanka ba ga yana rubuta aiki ba ya rubuta duka ranar tashin kiyama ya zo da aikinka ya gwada ma Allah da ya gwada ma Allah ga azumi ga umra ga zakka ga sadaka ga qiyamul layli ga sadar ga sadar zumunci ga taimakon marayu ga abubuwa daban-daban shi kawo ce Allah ga aiki mai kyau shiwo mala'ika ce ce Allah ga aiki mai kyau Allah ce da mala'ika tafi da shi ban sun gani shi mala'ika ce Allah lafiya ya ce duk abin da ka zana nan riya yayi ba saboda ne yake yi ba duk abin da mala'ika ya zana maka shi kan shi ma bai sabi da ke cikin zuciyanka ba shi ko ya zana ya aje kiyama Allah zai rusa aiki. shi sa ba wanda Allah zai sa kunya ranar tashin alkiyama kamar meriya meriya Allah zai tara miki mutane Allah zai tara maka mutane kana kana facebook kana kana son a yabe ka wurin ko tiktok ah, sannan da instagram ko ko ba ka ba sannan da twitter ko bi kana so a yabe ka wurin shi Allah ya ce ba damuwa kai na lura da kai duk abin da kake yi yan social media nan kake nema to yau ma ba ba cikin kwalba ba Allah zai ce jama'a ga aikin da wani yayi ku yaba mai shi a ta yabo a yaba in an kare shi Allah ce ku kai shutan jahannama shi yasa kana yi an zana ko me kai an zana amma kiyama an rusa rama kana karatu kana gyaggyara murya a ta yabonka ashe ba saboda Allah kake yi ba wani kana kira'at an gyaggyara murya to mu ko mu dai ai mu dai ba mu san abin da ke cikin zuciya ba ko sai sa muna sa albarka Allah sa albarka zaka je gaban Allah mu ce a ashe ramma abin da kake yin nan duka saboda mu ka bi ka ji makurjin ka ciwo Allahu akbar saboda ni kana Allah Allah ce wallahi masha Allah yayi kokari Allah ce to je wurin shi ko ya baka aljanna kun sanar da ban tsoro akwai wanda ya fita ciki ni ban fita ba kai ba ka fita mu duka ban mu fita ba ci tsana magana kaka ce magana da kama ana jefa mini da kai nike kaga duba kaga muna karatu ba mu kira sunan kowa kaga duk abinda da nike yi cikin karatu tukana ban kira sunan kowa amma kai ka iya ka zauna har ka mai da kanka kaman ka mai da hankalinka kaman kashin da ke fitowa cikin suriyanka har ka doki wannan ya sunan shi magana da na yin nan ka ba kanka da kai niki Allahu akbar yanzu na cewa mazinata sai ka ce Anas lafiya na kira sunanka to to kai wane ne ma kai wane ne wanda suka fika ai magana da su dangin manzon Allah su Abu Lahab kai wane ne a cikin kuma shi kana ta wani kankan ba kana wani rigima yayin magana da ni da kai ake yi abin da kaga dama ko ba ka ai ni ma ana zagi na ina fushi ko na ta tashi na ta zage ni na tashi na haifa ni ga na komo ana rama jamuji أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به نعم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده إيكم فلا تك في مرية منه آه. إنه الحق من ربك نعم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله أكبر الله أكبر قال موسى جاوجي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 bayan da ya gama da ka san wayan da aka musu bayani je wanda muka gama bayanin su na mutanen banza ne ko mutanen banza ne insha Allah ce afaman kana ala bayyinatin min rabbi shin wanda yake kana ala bayyinatin min rabbi ya kasance akan bayyinatin min rabbi albayyina burhanun wa dalilun wa nurun wa huwa alquran shin wanda ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya dora shi ya halice shi ya mai da shi manzo ya ba shi hujjoji da dalilai bi ma'ana afaman kana ala bayyinatin min rabbi da manzo Allah kenan kun gane karatun ko afaman kana ala bayyinatin min rabbi nan ga bi ma'ana afaman kana bi ma'ana nabi shin manzo Allah annabi muhammad wanda ubangiji allah subhanahu wataala ya aiko shi ga mutane biliyon biliyon biliyon biliyon ya bar kowa ya ce muhammadu na zabe ka manzo bayan da ya zabe shi manzo ya aiko jibrilu ya bashi qur'ani qur'anin kuma allah ya cike shi da qur'anin nan la la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه شيء النبي محمد بينة على ربي البينة بمعنى البرهان دليل نور بمعنى القرآن الله يا باشا قرآني ده دي زو دنيا فا زابن الله كوري يا إشيش شيء الله كما يدوكي مغنغنوش يسكا تكين انكو قلوان منزو الله شيء بينة daga ina min rabbi daga ubangiji ya dauko shi ma wata ranan ya kawo shi sama na bakwai ba shamaki tsakaninsa da Allah shi da Allah suka tattauna Allah ya ce wanga mutumin ga wanda ni Allah na yi shi haka sannan me wa tuluhu shahidun min wa tuluhu bi ma'ana alquran bayan da Allah ya cike masa Qur'ani ya tuluhu bi ma'ana yana karanta wannan Qur'anin na shahidun na shahidun min shahidun min sannan Allah ya bashi mai shaida wannan mai shaidan nan yana tare da manzo Allah maluma suka ce ash-shahid huna bi ma'ana lisanu rasulillah shaidan manzo Allah shine harshen sa ko me zaka fadi manzo Allah ya buge ka da aya ko me zaka fadi da an ce kaza she ja'aya, da an ce kaza she ja in quraisha suka ce ya muhammad ya aka yi kaza kaza yana nan shiga ga dalili ya zo she buge su da Kur'ani. da sun tambaya ya buge da qur'ani menene dalili kaza Allah ya ce kaza Kur'ani, qur'ani qur'ani qur'ani qur'ani qur'ani kowane magana da Kur'ani yake buge ka afaman kana ala bayyinatin min rabbi Allahu akbar hujjojinsa shine me dan in ana neman dalili kwakwara akwai abin da ya kai ayon Kur'ani. yanzu kayi magana da kai magana shi aka tambaye ka menene dalilin ka shi ka ce a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim me yasa ka ce abinda namiji guda zai dauki shine na mata biyu shi ka ce ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn magana ya kare Allahu akbar me yasa kace ayi azumi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ماذا كتي عبارة الزكاة خذ من أموالهم صدقة تزكيهم كو تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وذاب زكا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذا عيسى me ka ce aje aikin haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila me yasa kace ai sallah aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr wa yatluhu shahidun min rabbi Allahu akbar hujojinsa duka amma ke yariyan ga ni ban da dalilin zan zan baki amma na baki hankali wawa yariya na ja aya kai kana ta hankali ta zan tambaye ku tun bamu je nisa ba da yariyan da ta ja ayan ga da wanda ya ce na baki hankali sun yi daidai to shine da mu fara don ba mu kare ba tafsirin ga yana da fadi kuma Allah bani dama in kai karshen shi shahidun min rabbi bi ma'anan nabi sallallahu alaihi wa sallam shahidun minhu lisanun nabi sallallahu alaihi wa sallam shi ce wa min qablihi ai gabanin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa min qablihi min qabli alquran gabani in ba manzo Allah qur'anin nan manzo Allah ba dan bid'a bane ba shine farkon manzo ba ba shine farkon manzo da yazo da littafi daga Allah ba shi muka ce daga ina insha Allah ce wa min qablihi me kitabu musa akwai littafin annabi musa at-taura ya yake imaman wa rahma yana jagorantar mutane rahama ne ga al'umma Allahu akbar shi sa annabi Muhammad shi sai ce kul ma kuntu bid'an min rusul ka gaya musu manzancin ni ne farko ba fa annabi adam annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa ga sunan duka baki da ninga ya kuke mamaki kuma ni ne farko ba wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma shi yasa yanzu zan zan jawo hankalin ku duka baki da afaman kana ala bayyinatin min rabbi dawa ake da manzon Allah ko yatluhu shahidun minhu ya tuluhu wake wannan karatun shahidun minhu nan ga me kenan sannan wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma tafsirun min at-tafasir wa tafsir yaqul ku aje shi gefe afaman kana ala bayyinatin min rabbi ma suka ce muminai wanda suka yi imani da Allah nan ga maluman tafsiri suka ce afaman kana ala bayyinatin min rabbi ay bi ma'anal mu'minun su abubakar da umar da uthman da sauran ahlus sunna wal jama'a wanda ubangiji Allah subhanahu wataala ya dora su kan hujjoji ba wanda suke da hujjoji kamar ahlus sunna wal jamaa eh yana da wuya haka ga dan sunna ahlus sunna wal jamaa ya ce innal hamdalillah ya fara tasuniya yana da wahala kwarai da ya ce innal hamdalillah kai cewan shi innal hamdalillah ya fara da Allah dangin yabo da godiya da jinjina su tabbata ga Allah mun gane karatu shi ka ya fara inna astagal hadithi kitabullah da ya gama hutuba kun lura kamar satin da ya wuce ga juma'a kun ga kowane malami da ya riga ya gama hutubatul haja shi ga ayoyi ne kaka ga yana ta sake su yana ta sako da su ahlus sunna wal jama'a ayoyi ayoyi Allah ya ce Allah ya ce cikin sura kaza Allah kamar sura kamar Ramadan ga wuri kaza Allah ya ce kaza she aya wuri kaza Allah ya ce kaza yana jan aya yana jan aya yana jan aya shine Allah ya ce afaman kana ala bayyinatin min rabbi mas'ala ya taso cikin kumashi da malamin sunna ya zauna ya ce innal hamdalillah zai fara daddale mas'alan nan na farko ku ga yadda yake bahasin bahasin shine bayan ya fidda unwanin maudu'in yana gama fidda unwanin yana gamawa she yayi ma maudu'in ta'arifi in ya gama ta'arifi she ya koma cikin qur'ani ya zakalo ayoyin da ke taimakon maudu'in da ya gama she ya je wurin hadisai ya kawo dalilai da hujjoji sannan ya bayyana ra'ayinsa man kana ala bayyinata min rabbi amma can da mutum yanzu ya zauna to Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ugriga Shehu Ibrahim ku zo in ga muku wane ne Shehu Ibrahim Shehu ba ku san shehu ba to ku ji abin da ya fadi a'a in ka ce ba mu san shehu ba kaka ce ba mu ji abin da ya fadi a'a ce ku ji abin da Allah ya fadi kan shehu domin ba mu yadda da shehu ba balle mu ji abin da ya fadi mun gane ko shi yasa da muke cewa ba ku ji manzon Allah ba kuna son kusan wane ne manzo Allah in muka ce kuna son kusan wane ne manzo Allah me muke fari mu ce Muhammadur Rasulullah da mun kira sunan shi shi mu zuwa kolo dalili wurin Allah kai kuma ka ce Shehu Ibrahim ku je ku ji abin da ya fadi ai ko ma nan ce Shehu Anas ku zo ku ji abin da ya fadi ko ban yawa a ai abin da shoyi ibrahim yayin nan obofo ma yayi obofo wallahi obofo yayi wani ko bai ba a ba obofo ne wanga ba ebeneza ba obinim obinim obinim ya ce ya ga mai cocin shi ya ce allah ya kira shi ya je shi da allah suka yi magana allah ya yi magana shi ma ya yi allah ya yi magana shi ma ya yi da ya kare aikan da allah ya aike shi na ya gaji bai iyawa shi yasa shi ya kira cikin mala'iku guda ya same shi aiki zan tambaye ku ba wa binim ya fari ba ko yanzu yanzu in ka karyatar da obinim kan cewa bai da dalili ya za ka gaskata shehu ibrahim don yadda shehu ibrahim ya koro haka shi obinin kai koro ko ne obinin ba aya ba hadisi kai ma shehu ba aya nyinaa moyɛ baako baako nyinaa pɛ pɛpɛɛpɛ pɛpɛɛpɛ kaman goro amma na manzo Allah fa da mun ce manzon Allah kaza shi abishi da aya abishi da hadisi yanzu bisani Allahu akbar don ku gane na aya ai kun san muna yawan bayani cewa in an tashi fagen kiyama an tube kowa sirara bayan an gama tube kowa sirara an kare sai kowa na ji da kansa a ji jiki har a jauron annabi adam ko a kasa ya bai yawa ya je a jauron annabi nuhu ya ce bai iyawa a jauron annabi ibrahim ya ce bai iyawa a jauron annabi musa ya ce bai iyawa a jauron annabi isa ya ce bai iyawa kowa na tura mu wurin na gaban shi annabi isa shi ce kun ga wanga ranan ba mai iya sayuwa wanga ranar ya kwace ku wurin Allah shai manzo Allah shai manzo Allah ke ga mun ga magana fa ya ce dukkan ku kun zo gabana bayan kun zo gabana in tambaye ku menene masalan ku shai mu ce mu manzo Allah an gaji a je wurin Allah a yi magana da Allah dan wuta ya je wuta dan aljanna ya je aljanna shai manzo Allah ya ce ya manzo Allah ya ce fa shai ya ce shai in ce muku wannan ranar ni manzo Allah ana laha ana laha yau nawa ne yau nawa ne kamar an tambaye manzo Allah maganan kan ga menene dalilin yace ba ku gane dalilin ba ku je suratul isra wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman Mahmuda. kaga ai bayani an ja aya shawun na aya kun ga abin da ke gama wani su nan yanzu aka yi wani ya ce shegen yaro na yadda aini shegen yaro kai kuma don ubanka aini shege kai kuma ayyuka uba ya fi ka ko to kai ma don ubanka ai kowane zamani jama'an da irinsu shi sa kunnan nima irin ku kenan ni ma irin ku kenan yanzu don Allah maganganun manzo Allah ne ba ga shi nan ba kamar an tambaye manzo Allah ya kace ta sallah yace sallan gada nike yi tashin kiyama Allah ya ce in yi ne domin tashin kiyama an bar kowa a kai ni masayin da za a jinjina mini cikin suratul isra maganganun shehu tun daga bakar hannasa akwai dalili come on use your common sense kaka bar 9 ya zama 6 bar 9 ya zama 9 6 ya zama 6 shi yasa Allah ce man kana ala bayyinatin min rabbi shin wanda yake man kana ala bayyinatin min rabbi mumini mai jan ayoyi yanzu matsalan da ya tashi nan ga ake ta cewa ai mu mun ce christians duk dan krista da ya mutu bai shiga aljanna she kuma wawayen cikinmu da munafukai suka ce waye sani an shiga kaga su su yi magana mu ma mu yi magana she mu muka ce dalilin mu shine Allah ya ce إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية آية يا بيوك آية بيوك ما لنا آية تنيبا دا آية زنباكو هنكلي باك دا شي بليك بام باك دا هنكلي kaga yanzu shi Allah ce afaman kana ala bayyinatin min rabbi ku ahlus sunna kenan kuna da dalilai kuna da ayoyi kuna da hujjoji shi yasa barin gaya maka barin gaya miki in ana magana da an ja aya an ja hadisi a ji ki gefe a ji ka gefe amma waɗansu cikin mu ahlus suna da ban mamaki mutum na iya maka tambaya ko wani mace ta maka tambaya da ka kare shi ka ji amma wallahi shek ina son daida ka gane ka ga yadda abin ne yake ne wawiya ina jan aya ba yadda komi yake bar wauta ki zo cikin hankalinki bar wauta ka koma cikin an ja aya ka ce oh abin da Allah ya faɗi kenan ai ban sani ba na sallama amma ina ja miki aya ina ja maka aya ina ja maka hadisi shi kana damuna da hankalinka kai John ne kai babban John shi sa Allah ce afa man kana ala bayyinatin min rabbi shin wanda yake ubangiji Allah ya gina shi akan al-burhan wal iman wa sharh sadr mun gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce she ai kaga farko da muka ce afaman kana ala bayyinati min rabbi muka kira manzon Allah nan sha ka ce she malumin tafsir suka ce wannan tafsirun min tafasir ne wa tafsir yaqul afaman kana ala bayyinati min rabbi ma'ana almu'min min ummati muhammadin to she yanzu yanzu zamu komo kan wa yatluhu shahidun min ai can da muka ce wa yatluhu shahidun minhunna ai abi ma'ana lisanur rasul ko to nan ga wa shahidun min abi ma'ana nabi mu muna da muminai da Allah ya bashi karfi imani ya dora shi kan sanin Allah da manzon Allah wanda ke karanta mai ayoyin Allah na shine manzon Allah shi yasa wa shahidun min cikin tafsirin nan bi ma'ana ba lisani ba annabi Muhammad zan tambaye ku da manzon Allah ya zo makka ya zo ya yi bayanin addini da su abubakar suka yi imani wace karanta musu ayoyi da su abubakar suka yi imani wace karanta musu ayoyi to shine wayatuluhu tuluhu shahidun minhu ash-shahid منه أي الشاهد من, من رب العالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه شيسا قاسونا أبو بكر يا إيماني قا عمر سي إيماني قاسو مصعب بن عمير قاسو أنيني منزالا أنا كرنت آيوي أنا كرنت آيوي سونا كرففا دوما منزالا أنا يكرتو يكرتو سيكوكا سيكوكا سيكوكا هر متونا غني ما يا شريا يا جيلا هيرا يا جال الجنة الله wani manzo Allah ya taba karatu ya duba manzo Allah ya duba manzo Allah ya duba manzo Allah she ta she je gida da ya je gida she zauna kamar awa guda bai ga manzo Allah ba she komo yana kuka manzo Allah ya ce lafiya ya ce wallahi in na ganka shi hankali na ya kwanta in na dube ka shan samu waraka da jin daɗi da kwanci hankali in na je gida na je gida to da na yi lokuta ka dan manganka ba shi na ce eh yanzu duk kunci da na shiga ciki shi na ce manzo Allah na tuna ne ba yanzu misali mukaddara ma Allah ya sani aljanna amma masayinka cikin gidan aljanna ya fi inda ni nike to da na tuna aljannan ka daban nawa daban ba mu gamuwa shi raina ya bata kaga kai nan da ka shiga ma ba problem akwai wani babban yayan mu nan ga baba idi Allah ya kara masa karama babban yayan mu ne nan in shek tofik na mai nasiya she ce ba damuwa shek. ku dai ku je jannatul firdaus mu a bar mu mawa to Allah ya saka jannatul ma'awa eh ba yayan mu ne baba idi to kaga she yana ganin cewa ba aljanna ma ya shiga amma tun da ba shi kusa da manzo Allah still problem ne kai sabai Allah saka muku da ne wato ba ma shiga aljanna ba yana son ku yana kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce to yanzu ya zai insha Allah ce ga yanda zai wa man yuti illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Maza Allah ce na kake shi yazo yace aya yazo tunda kana so na inda nake wurin kake. Cesa in an yi bayani she aya ya bi yanzu shehu ya ce kaman. In an kai kiyama duk wanda ya bi shi ya sa dubu saba'in cikin wanga aljufin ya sa dubu saba'in cikin wanga aljufin bi ma'ana ya sa 70,000 nan ya kuma sa 70,000 nan ya beat Allah shiga aljanna shai muka ce to ba damuwa mun ji kore na aya shai sa mutanen gane ku ta saurara mu maganar shehu da suka fari ba wai ba mu ji ba mun ji yankuri ba ni aya don na je na yi bayani can an tambaye ni shi man fadi shi shau ya ce ba aya ya ce shau makaryaci ne domin manzo Allah da ya fi ka daraja ya fi ka kima bai magana shi ya jan aya wanda ya fi ka na jan aya shi kai takalmin shi ma daudan da ke karkin shi takalmin shi ba ka kai shi ba shi kai baka jan aya karya kake yi kai kwandon karya ne kai shehu muna da ayan ka yanzu yanzu mun ga haka wa man azlamu mimma iftara ala allahi kaziba mun kai wurin kaga kasan ko kai ne wa to kaga shehu ubangiji nan yace wa yatluhu shahidun minhu sai wayanda suka imanin na ga shaida daga Allah don Allah zan tambaye ku shaidun da Allah ke aikowa duniya gaba daya akwai shaida da kai manzo Allah billahi alazim ko jibril ya san manzo Allah ya karfin shi ai shaidun jibrilu na ciki ko shi ciki annabi adam na ciki annabi nuhu Annabi annaba kai ina zuwa kan mix muku abin jibril na ciki mika'il na ciki israfil na ciki mala'ikun da suke tare da mu dama da wangan duka suna cikin shaidu da za su zo kiyama su yi shaida kan abin da ya faru duka ta bangaren mala'iku kenan sannan kuma shaidu kuma ta bangaren mutane manya-manyan shaidu tashin kiyama su ne annabawa da manzanni kan annabi adam har kan annabi isa to barin gaya muku bayan mun gama da mala'iku sa'an nan mun gama da kuma manzannai da annabawa akwai wayansu shaidu kuma kafan ga shaida ne hannun ga shaida ne fatan ga shaida ne wa qalu li juludihim لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء fatan jikinka zai ta magana yana ma Allah magana shi ce mai ya kake magana ya da muka san ka duniya kana magana ya ce bakin da Allah ya baka kake magana ni ma yau ya bani ina magana kana ji shi an saga baki yake magana bakin wani ya fi naka kyau amma bai taba cewa a ba ai bakin wani ka gani kamar shi da kan shi ya abin shi manna amma an kai magana shege naka Kunnin wani ya fi naka kyau kai ga naka kamar ganyen rogo amma shi na shi ban sha'awa amma bai jin magana kunni shi ya fi naka kyau amma bai magana shi yasa ba kunni ke ji ba ba baki ke magana ji daban kunni daban magana daban baki daban kun gane karatu to shi Allah ya ce wa yatluhu shahidun minhu wannan shaidun ga da baki da na muku bayanin ga in eh, an gama mala'ikun da annabawan da manzanni baki daya in an gama gabobin jikin baki daya babban shaida da ya fi karfin kuwa shine manzo Allah sallallahu alaihi sa ba al'umman da ubangiji Allah ya taba musu jin dadi ya taba musu ni'ima ya taba karrama su kamar al'umman manzo Allah shahidin mu shaida mu shine manzo Allah masoyin Allah badadin Allah Allah ce tun da nake halitta ban taba wanda nake so kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kuna ji an ce la ilaha illallah muhammadur manzo Allah kurun Allah ya gama sunan shi da nashi eh na annabawa ba haka yake ba ba haka yake ba dole ka imani da Allah ka imani da annabawa amma a ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah manzo Allah kurun ke da wannan sananin soyayya har ya gama nashi da nashi kai masoyin Allah ga masoyin Allah fa ka bi shi kana bin wani katon ba faransi wani gajiyayyen da ke cikin wani wani balarabin dusi da na je nijar she buzu suka tare suka ci malam kana yawan batun buzaye mu ma ahlus sunna ne kaza kaza she nace to na bari da <laughs> rai ce wani buzu kun san bakin da ya saba barka she ya je an mutu ya ce barkan ku to Allah kiyaye <laughs> to she ce wa yatluhu shahidun minhu ash-shahid huna bi ma'na an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yu'akkid wa yuqawwi al-burhan shike karanta ayoyin ya karanta ya yi bayani sabai su samu kwanciyar hankali za tafsirin mina tafasir wa tafsir ya kulu ai farko mun ce afaman kana ala bayyanatin min rabbi annabi na biyu ko muka ce afaman kana ala bayyanatin min rabbi almu'min ko tafsiri na uku ku ji da kyau in mun kare ku da ku zan bar ku zabi wanne kuka ga yafi kun gane zaban ku ba laifi bane mun gane ku ba ku yi komai cike zaba kurun za ku yi afaman kana ala bayyinatin min rabbi malumin tafsiri suka ce afaman kana ala bayyinatin min rabbi ba ma'ana annabi wal mu'minun afaman kana ala bayyinatin min rabbi da manzon Allah da mu'minan gaba ne ai farko an ce manzon Allah kurum na aka ce manzon Allah kurum malumman karshe suka ce a'a da manzon Allah ne da mu'minan da Allah wanne ku zabi nawa ne na uku da manzon Allah da mu'minai domin duk abin da manzo Allah ya zo da shi manufan shi ne wa ya isar da shi zuwa ga ahlus sunna su ma su isar da shi zuwa ga al'umma shi yasa afa man kana ala bayyinati min rabbi ai bi ma'ana nabi sallallahu alaihi sallam. wannan shi yasa in dai yanzu mun fidda manzon Allah cikin tafsiri na bin muka komo da shi na farko to wayatlu ala bayyinati min wayatluhunna shahidin nan yanzu wani ne shahidi ai farko manzon Allah ne afa man kana ala bayyina الشاهد لسان رسول الله نبي كما أفمن كان على بينة المؤمن الشاهد رسول الله تنانغ أنت أفمن كان على بينة النبي والمؤمنون من الشاهد جبريل جبريل جبريل شين الشاهد wake zuwa ma manzon Allah ayoyin Allah wa ranar tashi alkiyama zai ce gaskiya ne ni aka aika duk ayoyin da ni na kai wa zai wannan wa tuluhu shahidun min bi ma'ana jibril kun gane malumar suka yi kokarin tafsiri ko shi ka yi guntu ka zo ka zauna kana tafsiri kana gwada ra'ayinka ya kamata ka ta kawo maganganun salaf abinda almajiran manzo Allah suka fadi wurin tafsiri irin su Abdullahi ibn Abbas mun gane ko akwai wata rana Abdullahi ibn Abbas kwararren tafsiri ne ya kware gwani gwanin gwanaye abdullahi bin umar na mamaki yadda abdullahi bin abbas ke karfin hali wurin fasar ra'ayoyi kaga yana zaune da ka da ka ja aya na shece manish kaza da ka ja aya shece manish kaza in ka ja shece manish kaza shi abdullahi bin umar ya ce kai abdullahi bin abbas kare laka jara'a ya ce karfin ka na ya wuce gona da iri ta wata rana shi kai wanga na gwada shi na gwada shi in gani don nima tafsirin akwai wanda nima na ji shi yasa zan gwada shi in gani ko abin da yake yin haka ne ko ba haka ba she wani ya zo wurin abdullahi ibn umar she tambaye shi ma'anan ayan da Allah ya ce afalam yara allazina kafaru anna samawati haka ayan yake ko eh afalam afalam yara allazina kafaru anna anna samawati wal arda Ghana tarotka fafataka na huma Wajen cal na min alma ikunla shai in hayin a falaya ya minu. Sheikh al ce Abdullahi bin Umar fassara min. Ya ce ni na ko ban maka. Amma ga wani so wanda tije zane je ka tambaye shi tafsirin. In ya gaya maka ya kari ka zo ka bari labari. N ya fassara maka ko kai she shi wanda ya nemi bayani she je wurin soho ya je wurin dattijo ya je wurin malami kun san wane ne malami abdullahi bin abbas she ce na zo maka tambaya ne Allah ya ce afalam yara alladhina kafaru anna samawa afalam awal ashe sa nake tun da suna son ka jara ne awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan huma. na zon tambaye ka ne ya ma nawan ga aya sai abdullahi bin abbas sai ce imanin eh, ayan ne as-samawati wal arda kanata ratqa ay mutalasiqatayn sama da kasa da Allah ya halice su ya manna su ne suna manne ne haka kun ga sama da kasan ga abokan ga sama ba ga kasa ba haka suke bo? suna manne ne sosai manne sosai haka suke shi abdullahi bin sai ce haka suke da Allah ya halice su ya gama su ne da yake son ya balle sama ya balle kasa shi Allah ce fafata kwana fafataqnahuma a ashaqqu shi Allah ya raba su biyu da zai raba su biyu shi ya jefa iska tsakanin su da ya jefa iska tsakanin su shi sama ya yi sama kasa yi kasa da sama ya yi kasa shi Allah ya bar da sama yayi kasa sama shi ya raba shi daidai bakwai kasa kuma ya yi kasa shi ma ya raba shi daidai bakwai shi Allah ce waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy abdullahi bin abbas ya ce da suna game ni allah ya raba su biyu shi wanda ya jiyo tafsirin shi ko ya zo abdullahi bin umar shi ya gaya mai ga abin da ya fadi ya ce lalle abdullahi bin abbas yau na tabbatar kai malamin tafsiri ne abin da ka fadin abin da na sani kenan almajirai ne da suka zauna gaban manzo allah suka yi karatu shi yasa muna son yanzu mu tawayar da hankulan ni da ku karatun ga da addinin ga da sunnan ga ba mu ne sunan ba ba mu muka fara ba akwai ahlus sunnan magabata yanda suka yi sunnan da yanda suka yi ibadan dole ibadunmu ku ta aunawa da na salaf in ya sha bamban da na salaf aikin banza ne ko da mun kira kanmu ahlus sunna na ran sai da Allah bai yiwa kai wani shekara da magabaci bai yiwa kai wani ibada shekara da me shekara da magawaci to kayan wanga maganan wai su suna mana samun problem da shi yanzu tambayan ku da zan yi in ban bi na abdullahi bin abbas da na abubakar ba kai zan bi ka a ba in na bi ka ma ka ce ni ni toto nike mai da shi na ci ya ga wanda ya zauna gaban manzo Allah shan challenge sai kai bi ka da ban san ma ko kai ne uwa ba wanda Allah ya ji dadin su har ya ce ma manzon Allah ya ce ma Jibrilu je ka gaya ma Allah ni je ka gaya ma manzon Allah ni Allah na ce ni Allah na ce wayan ga abin ga wayan ga al'umma da ke gabanka ni ga abin da Allah na fari a kansu kuntum khayra ummatin ukhrijat nas. wallahi imanin ku na da ban sha'awa biyayyan ku na da ban sha'awa gaskiyan ku na da ban sha'awa sallan ku ne azumin ku ne in ya ce ku tashi ku tashi in ya ce ku zauna ku zauna duba ranar da mazala ya ce a sa hijabi ranar mazala ya ce a sa hijabi akwai matan da ba su da kudin sai hijabi matan da ba su da kudin sai hijabi matan mu kuji ke kina da kudin sai hijabi har kina iya ki sai zinariya har kina iya ki sai duniya ga wata bata da kudin hijabi da ita ta iya bata sa hijabi ba don tana da hanzari amma da Allah ya ce mata su sa hijabi matan Madina ba su da kudi mazan su ba su da kudi labule kun ga curtains shi suka yage suka yi hijabi da shi Allahu akbar amma ke Allah ya baki lafiya ya ba mijinki kudi ya baki kudi ya ba mu duka kudi muna da kudin da damu sai hijabi kin ki sawa don Allah zan tambaye ki me zaki ga ma Allah gobe kiyama kina da hujja Allah ya tambaye ki kudin ba kudin sawa na baki na baki lafiya na baki iko ko ga Allah ba su iko ba ba su iko amma kin yi tafiya tun daga nan ga petroshelin ga har bus stop ba ma yafi ta doki ta aza wasu ke yi ta yi tafiya ta yi tafiya ta yi tafiya ta yi sannunku sannunku in ya fadi kuma shi aje shi kuma na matan yanzu su da sun zo su da sun sa jeans sun yamma masu su she ta yi haka bayan ta sa jeans kaya yamma masu ta kajo ta sa kaya yamma masu ta she ta yi haka an tafi hijab ga duwawun ta manne ga kafaranta ga menene wai hijab ba damuwa ai lissafi gama Allah gobe kiyama ta wanga ana tunasar da ku ne don ku dawo rakiyar wannan shai ubangiji Allah ce duba dubin da matan ku ke biyayya shai Allah ce duba tun da nake al'umma masu alkhairi ba iyan ku dan za mu karbi addini za mu karbi wurin mu karbi shi sa tafsirin qur'ani da muke yin ga dole mu ta cewa malumin salaf su yi me sun ce malumin salaf su yi me sun ce abdullahi bin abbas ya ce kaza wani kuma ya ce kaza wani kuma ya ce kaza nan ga kamar da na ce da na ce muku kama wayatlu shahidun min wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma wani ya ce to waye ce jibrilu abdullahi bin abbas alkama ibrahim mujahid ikrima da abdahak wa aktharul mufassirin suka suka ce innahu jibril innahu me innahu jibril wani ya ce to malam da kace halshen nan cikin magabata wa ya fari al-hasan al-basri da imam qatada mun gane ko sannan da wani kuma wani kuma akwai wani maluman tafsiri da suka ce wa yatluhu shahidun minhu bi ma'na al-qur'an wa ya fari al-husayn ibn al-fadl yace wa yatluhu shahidun min huwa al-qur'an wa nazmuhu wa ijazuhu shi ma tafsirun ne mina tafasir wa tafsir ya kul malakun wa'insu malama suka ce wa ya shahidun min wa'insu mala'iku ne ba jibrilu ba wani mala'iku ne suka ce wanda suka ga maganan ga imamu mujahid da ibnu jurayj wanga duka wa ya kakkama wanga maganganun ga imamu bagawi Allahu akbar imamu bagawi amma shi kai ka zo kurun yana ta wai wani malami Najeriya da an buga shi da baki shi ya buga fasara har ma wasu malumin suna yana burge su wai ba komi gaba shi yake tafsiri <laughs> manzo Allah bai tafsiri ba shedda jibril ya karantar da shi ya kai ya kai tafsiri baka koyo wallahi wai shaka ji da zai yi tafsirin nan ma ya dan ruka qur'ani ne haka a mun kawo littafi mu duba mu karanta mu duba mu karanta mu zana ko mu karanta kun san dalili gobe ma akwai tambaya kai yi karambani ka yi shiriri ta mutane su yabe ka ka ce gaba Allah turke ka duk da littafi na gabanka wallahi ana ya kare ma kaga ka kuma tafka danya shekaru ki Allah ya fi maka ilimin da bai son karan bani shi ke sa wai su maluma ke jin kunya a ni ba shi na yi nazari ba a gaishe ka wallahi ka kudu karatu ruwa na mutanen nan kakwar su zama ku mentor masu ajiye littafi suna nazari mentor ku kenan kun gane karatu akwai wani kuma wallahi akwai wani Allah ya mai baiwa kun ga wanga duka wanga duka ya karanta ya haddace duka shi yasa yanzu yana karatun kaga qur'ani na hannunsa shi yasa yana yana da ya ja yana tune abdullahi ibn abbas ya fadi shi fadi shi ma akwai waɗannan al-hifz wa dabt domin ad ya qasbu ila qismayn dabtu sadrin wa dabtu kitab hifz hadda iri biyu ne haddan da ke cikin kai da haddan mai rubutawa amma mu maluma almajira hadisi mun san mai rubutawa domin mai rubutawa in ya rubuta yana nan mai hadda komai na iya faruwa ina yake shi kenan to kuna kokari amma wani lokaci kuma kuna stressin mu eh suna kokari wani lokacin kuma ana su ta motsi kamar sabon kyan min ومن kitabu Musa, imaman wa rahma ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبل مجيء محمد كتاب موسى إماما ورحمة الله يتي غبانين كي منزو الله كزو غبانين قرآن يزو كتاب موسى نا أيكو إنجيلا لتافع النبي موسى إماما يؤتم به yana jagorantar mutane inna ibrahim kana umma yi mutum da a taura da injila shine abin karatuttukan baki daya amma tun da manzo Allah ya zo ya share a taura ya share injila manzo Allah ce na ranse da wanda raina ke hannunsa manzo Allah ce na ranse da me na ranse da wanda raina ke hannunsa wallazi nafsu muhammadin biyadi wanda suka cewa ai christian ya iya christian ya iya saboda alheri shi shiga wuta ga jawabin manzo Allah ya shiga me eh, wai wai christian mu ga muna karambani wutan ba namu bane to ba damuwa ba namu bane kai aljanna na ubanka ai mu yadda wutan ba namu ko to wanda ke cewa domin tunna shi aljanna nashi ne <laughs> amma mu kun cewa muna sa mutane wuta ba namu bane to me sa aljanna nashi ne wallahi ba malami ahlus sunna da ke sa wani wuta kun san me sa suke sa muna magana don mu yadda Allah ya fadi haka muke fadi shi yasa da Allah suke ba da mu suke ba wallahi kaga in ka gana batun kafirai yana damun wa'ansu. to da Allah suke ba da mu suke ba waye batun kafirai waye batun wuta she batun kafirci da wuta na damun ka bari ka maka da Allah kake duk abin da ke ci maka zarafi duk abin da ke damun ka to Allah ke fadi domin nan mun ga naqilun mu muna nakalowa ne muna daukowa mu kawo yana baka haushi da wanda muka dauko wurin shi da shi ke baka haushi ba mu ba isa kai hankali be careful eh wanda ce be careful hmm be careful don mutane wallahi mutane sun je kiyama su ga abin ya juya musu bebe su duba baya bai su duba gaba bai su yi dama hagu bai nadama zalla ba su da makoma shautan jahannama to wanga karatun she zai sura akwai wani lokaci karatun na da zafi amma kai nazari she kaga ka gane mun gane kun ka aje bahaushi na da jin zafin karatun she ka samu lafiya akwai wani kuma malami shi kaga shi bai da bahaushi kuma kana jin dadin karatun shi to shin nan in ni na bai maka shi kai me a je wurin shi ko ne ai yanzu ni na baka haushi to a na Dr. Isa bai baka haushi shi ka je wurin ko ne eh shi malam Dr. Isa yana yana dariya ni ba na dariya ko <laughs> amma wani ya ce anas kan kai dariya za ka baro aiki ne eh akwai wanda suke ina da mutane da muke wasa da su kuma suna suna su duba ido na su gaya gaskiya wallahi akwai masu gaya gaskiya ya wuce da kuke tunani ke Anas abin da bai daidai ba kuskure ne a duba gyara shin ce naji yadda zan gyara kuskure na shi yasa na samu naka ban wasa wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma kitabu Musa gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabu Musa imaman yana jagorantar mutane imaman ana kwaikwayo da shi wa rahma jin kai ne Aisha, jagoran al'umma ga shine wa shine ne shine alkur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka manzo Allah yace bayan ni manzo Allah na zo wallazi nafsu Muhammadin biyadi na ransa da wanda ran Muhammadu ke hannunsa sai manzo Allah ce, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma bai yi wa wani cikin wanga al'umma ko wane ne shi ya ji labari na ya ji sunana ya ji manzanci na ya ji labarin Qur'ani sai ce wala yahudiyun ba yahudiya ne wala nasraniyun ba nasare irin su acu ebeneza kwami frimpong eh su irin su akufa ado da su john mahama da su kanun kurma da su atamilis da su da su da su da su da su duka baki daya wala nasrani su kenan thumma thumma yamutu su ki imani su mutu kamar kwamin kurma ebony acu ya mutu bai mai ba bai imani ba billazi ursiltu bi ba su yi imani da abin da aka yi koni da shi ba illa kana min ashabin nan na ran sai da Allah wuta da su in ji manzo Allah she kai bogan America ko a'a samarin Accra ko samarin Kumashi ko a'a irin wawayen Facebook nan kun gane she kace kuna damun mutane addinin ga ana yi ya cuncaye ne ba wani cuncaye ba ne su a cunga wade ya san wade ya san da da su mun sani an gaya muna duk wanda ya mutu kan addinin su na wuta ne ko ba ka to kai kuma barin baka shawara in dai lalle kai namiji ne kai namiji ne kai ba shege bane kai namiji ne sosai kai dan halan ne kuma kuma magana da kake fadin nan ba munafunci bane ka yadda ko aya ci bai sallah kama bar sallah yadda a cube sallar na bari kai ma ko ba ka ai ka yadda ya yi shiga aljanna da taimakon marayu bar sallah ka ta taimakon marayu ka gani ba tun ba ta lahira ba cikin ungon ku za mai da kai arne in ka mutu ba maka sallah ba ba ka matan aure arne banza iyaye mu ji Allah muku albarka sai ka ji yaron ga ba mijin auren ki bane bai sallah ko ba haka ba amma yanzu ba shi bane boda ne eh tunda ya abin kunni yasa sa namu, ya sa abin ya shikenan mijinki kenan amma jiya in namiji bai salla wallahi ba ba mata kai ba barin ga muku iyayen mu Allah saka musu alheri da ilimin kadan albarka dewa hatta ma in an hada aure in bai salla ana rabawa ko me ya tara duniya in bai sallah ana babanni mu na kwace yariya in ta ce miji na bai salla sha kira mai amai nasiha in ta sake fari bai sallah duba ba barin da ku ba ma bai sallah ba in bai sallah cikin jama'a ma problem ne amma duba mu Allah ya tada mu zamanin ban tausayi sunan zamanin mu ga kun san sunan shi wayyo wallahi muna da ban tausayi zalla ce wallazi nafsu muhammadin biyadi أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عن حمام بن منبه حدثنا أبو هريرة الله يجيكم حدثنا الله يجيكم سا فأبين لك أنا تم حدثنا كنا Allah ji kansa wallahi ka bar abu mai ban sha'awa yanzu sai ka ji ai eh, Allah ji kan haddasana kai malam Allah ji kanka Allah yafe maka duk inda kai kuskure Allah yafe inda kai daidai Allah cika cikin mizani Allah saka cikin mizani qala abu hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفس محمد La لا يسمع بي أحد من هذه umma. Wala يهودي wala نصراني thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabillah kaga wanga duka ba mun ja aya mun ja hadisi ba har yanzu bai yadda ba to kun ga irin su nake gaya muku na suna cikin musulunci ne musulunci na ba su haushi me kuke yi ciki to ku fita ku ba wuri mun masu ku fita ku ba wuri ko ne an faɗi yadda za a yi auren musulunci bai maka duka yi na arna dama kun fara yin na arna yanzu auren musulmai duka baki da 90% auren arna ne eh ko ba ka ba ku da kudu reception na mata da maza da Allah sabai sun dauka mata da maza suka aure ana musu magana ba su ji suna girman kai suna kankantara kullum kuma Allah na sine musu ka je ka yi asiri maka ka koma asiri ka koma asiri kuma laifi biyu ne fa wanda ka boye kiyama ana yafiya wanda kai fili fili Allah bai yafewa Shekaru ki gafara Allah ce na yafe maka washe da suke boyewa shi kai ka fito fili kana bayyana laifinka mai girman kai kenan mazinacin da ke boyewa da wanda ya kare ce ai buga <laughs> wata shegiya na take yanzu na gama da ita to su biyun ga suka kai gaban Allah ba su yi tuba ba wanda ya boyin Allah na ya mai amma wanda ya ce eh, ni shaka ji ni ban ji kunya Allah ba wa zan boye mawa ka gani kiyama ka san kai karami shege ne to manzo Allah yayi magana Allah kiyaye baki da sai Allah ce da Annabi Muhammad ne na'am sai maluma suka ce ula'ika yu'minuna bihi ula'ika yu'minuna bih su wayanda suka yi imani da Allah mutanen kirkin nan suke imani da wannan magana ashe duk maganganun da muka yi ga in ba masu karfi imani ba ba imani wallahi ai yanzu aka bayan mun jajja ayoyi ba wallahi akwai wani kowane irin aya zai ja muna gama ja ayoyi da zagi mu zai kai wani ma barin ya muku jahilci sabon jahilci bayanan ma na bashi haushi bai san bayanan Allah da ba ne? amma menene waɗansu malumma sun dora shi kan bata malumman ahlus sunna na zama bayan labule don hasadan wani malami yana yi masamari karya eh ya fidda shi kan hanya malam wani zuku ne bai sa abin abin da fadi nan karya ne samarin ko shef to yana tayi shi yasa Allah ya ce wala hamilunna afqalahum wa afqalan ma afqalihim eh sun aza nauyin su su aza nauyin kuma wannan jahilan gobe kiyama sannan Allah ya bar su tsine ma juna da sun gama ya gama sai sa su ta jahannama lakiyar baki daya to shine ubangiji Allah yake cewa ulaika yu'minuna bi akwai wanda suka ce ulaika yu'minuna bi su ne ahlul kitab wa ahlul taura ai bi ma'ana wanda suka yi imani da taura na gaskiya su imani da manzon Allah kun gane wanda suka yadda lalle annabi Musa ba annabi suka yi imani da taura imanin gaskiya ganin manzon Allah ba tambaba kamar wa ba zai ba babban misali wanda ya taba imani da eh, ina so wani ya bani misali ban so ka cire ban so kai magana ina so ku bani misalin ba yahudin da ya imani da annabi musa ya yi imani da attaura da ganin manzo Allah ya kalmar shahada ina so a bani in ka sani ka daga hannunka na'am eh Hussein bin Salah Hussein ne ya gane amma ya mis na na mare sa najashi nace ba yahude najashi ba yahude ba naka gaskiya na ba ba yahude najashi christian ne shi ba yahude ba waye ba yahude abdullahi bin salam abdullahi bin me abdullahi bin salam ya imani da annabi musa ya imani da attaura imani na gaskiya sai sa da ganin manzo Allah shi ya aje a taura gefe ya aje injila gefe ya ce manzon Allah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah Allah ce ulaika yu'minu sannan na so kuma ku bani misali banasarin da ya yi imani da annabi isa ya yi imani da injila jin labarin manzo Allah kuma daga shi ya ji labari ne kawai shi imani wa kenan najashi najashi shi Allah ce waɗanda suka yi imanin gaskiya suna ganin manzo Allah ba tambaba babu tambaba imani ne shi yasa waɗannan suna cikin al'umma ga ko ba su irin wanda suna ciki ko ba su suna ciki a ah, suna ciki a ah, ai mun san wani ma ni na san wani isa wasai isa wasai eh. ai da christian ne ya yi imani da annabi isa ya karanta injila ya yi karfi imani da ya ji labarin manzo Allah ya gagama ya ce kai babin jan kwasa sai mun nami yau islam shi ya yi musulunta da shi sa bambancin isa osai da su acu shi da acu ya ga manzo Allah bai yi imani ba isa osai ya yi imani ko ga karatu ko ce sa isa osai christian ya komai zama musulmi acu christian christian ya mutu kafirci sai sa isa wasai muna fatan Allah sa ya mutu kan tauhidi Allah kai shi gina aljanna amma a cuci Allah ya kara nauyi ka sako ne Allahu akbar duba wallahi kaga lamar musulunci da Qur'ani <laughs> in baka shirya ba gudu zaka yi ya zaka wani ya ji da jin zafi da heat aka aka mutu aka yake sai sabuwa amiruha kama ja'at bila kaifin wala tamsil wa ta'til yanda tazo haka ake yi ta wallahi ina gaya ma wani cikin danginmu dazu dazu ina gaya ma wani cikin gidanmu dazu yana min wasu maganganu nace kaga kan sunnan ga da da'awan ga billahi azim ko cikin gida ne la yayi gaba da ka hako wiki ba in dai kawai ga addini wallahi wani na gaba saboda an taba yaro shi wani na gaba don wani cikin gida wani yare ne matan shi wani na gaba don an kongari yaro shi wani na gaba don an rena baban shi wani na gaba don an rena umman shi ni ma na gaba don an taba kitabu sunna duk wanda na mace akwai wanda kai kitabun sunna wanda ya raina babana ni da shi ba magana kai ma za ka shiga cikin kitabu sunna ni da kai ba magana bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda shi yasa yanda muke girmama ka cikin sana'anka ni ma ka shafa min lafiya cikin sana'ana in da ka min magana ka tabbatar aya ne na kuskure za ka yi gyara kun gane ko amma bai wa kana pump tayin motar mu ka zo kuma kana son kai tafsirin aya ne don tayin mota na ya kwanta kasa ban taba rigima ban taba sa baki na zan fura ba ina zuwa wurin ka ne sauka ka pump din biya ka kudi mun gane ko kai kuma baka gane aya ba malam nan ga me aka ce shin baka bayani don Allah bai adalci ba magana wani lokaci ba dadi ko amma gaskiya ne eh dai aka yi shi yasa don Allah ku bar mu girmama juna ko kowa ya sai a territory shi abinda nake kan gaba ni na sa kaina ba Allah kai wurin kai ma inda kake ba kai kai kai kanka ba Allah kai ka wurin kowa ya girmama dan wani shi ha yayi umpen kwasasem ni su mi kwa ko fa sai ya bu ni su mi su bu mi ko to shikenan jama'a ce sai Allah ce me Allah ce bayanan da na yin ga Allahu Akbar ku marasa mutunci da kuke shishigi cikin lamarin aya aya kuke shishigi cikin lamarin aya Allah ce wa man yakfur bihi min al-ahzab duk bayanan Qur'ani da bayanan manzon Allah da ayoyin Al-Qur'ani man yakfur bi duk wanda zai kafirce ce bai yadda ba an gaya maka arna dan wuta ne kace baka yadda ba ka kafirci min al-ahzabi a cikin kungiyoyi min al-ahzabi a cikin kungiyoyi yahudu ko nasara ko cikin kungiyoyin musulunci suwa wasa taftiriku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida ai bayani kuka ce ba ku yadda ba kuna kafirci yahudu yahudu da basu imani da manzo Allah ba kafirai ne Nasara da basu imani da manzo Allah ba kafirai ne kungiyoyin musulmai da suka yi ma Qur'ani da hadisai shishigi su ma arna ne manzo Allah ya ce ni ba addinin da nazo da shiga shari'an da nazo da shiga akwai wa'ansu sun manzo Allah ce sun kasu kashi daidai 77 yace wasataftariqu hadhihi al-umma mutane na sun rabu kungiyoyi daidai kashi 73 manzo Allah ce 72 duka ɗan wuta 72 duka ɗan wuta wa ya sa su wuta wa ya sa su wuta manzo Allah ce she guda kurin za ta shiga aljanna sahabbai suka ce wanne ne wutan manzo Allah ce wanda suka mutu kan yadda ni nike da sahabbai na su ne gidan aljanna Allahu akbar wa man yakfur bihi min al ahzab wa man yakfur bihi min al ahzab sai Allah ce me fannaru maw'idu na mai alkawari mai ban sha'awa shine me wutan jahannama E kafiri na mai alkawari Allah ce ni na mai alkawari wuta wuta shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda zan gaya maka kai manzo Allah ni Allah zai magana da kai fala taku fi miryatin min karanta min fala taku fi miryatin min fala taku fi muryatin min ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce da annabi Muhammad ya rasulullah ya kai manzo Allah bayanin da na makanga kakai wasa kai shakka almirya ashakku wa taraddud ce duk abin da na yi ga ba shakka ba tambaba ba kwankwanto ta ce wa to to Allah ce ba shi ba shakka kakai wasa kai shakka kakai kwankwanto kar ana bayani kana cewa ya gaskiya ne sam magana na ya fi karfi shakka da kwankwanto Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kun wa wanga magana da manzo Allah yake kun sha da shaki maza la ya shakka alkhitabu lin wal an aika mai sakon ne shi amma da mu ake da mu yanzu bayanin da aka yi innal ladina kafaru min ahli alkitab al mushrikin ba ga ayan da na shakka ba Allah ya san kai shaki ne kai shakka shi sa ya aiko sakon kai shakka fala taku fi wallahi zai ba ku mamaki fa akwai wanda yanzu aka ahli sunna ne amma yana shakka yanzu batun sunnan ga ko hanya batun sunnan ga batun manzo <laughs> yana shakka wallahi wallahi wannan ka Allah ta Allah na gode maka amin Allah na gode maka wallahi kun ga ma in ka yadda da Qur'ani da sunna Allah ya maka baiwa akwai ahli sunna da ke shakkan tafiyar sunna akwai da suke shakkan ƙur'ani na ai bayani no kun ga abin ga kun san da ya bai shakka da yake kuma shi bai shakka kar da ya kai amerika shi da fararen fata na zuwa suna kurwa ya fara shakka ya fara samun dola dolar nan kuma yana share kashi wani da ake bashi dola shi ke na yi wayo ba laifi bane kai hostel ka samu kudi amma kai kai ka da girman kai ka zama irin karuna karuna abin da yasa ya girman kai ne naira eh, dinari da dirhami akwai wanda yanzu aka duk wallahi wallahi akwai wasu girman kansu kun san girman kan wa'ansu zuwa amerika kun ya sa musu girman kai billahi lazim ya shiga bile ya sallake iska ya yi shiga amerika ya taka ya shiga ya samu single room yana shiga yana fita shikenan ana magana ba ya rena mu kuma an rena ka baka sani ba bai hure na wasa da kai ko inda ba inda kai batun reni ba mu ba bai hure ke wasa da kai yace zauna ka zauna tashi tashi in yace 6 ka zo 7 ka san kai gun karamin dan iska ne ko ne in ya kunna red ka wuce kana zuwa da mota shebe yahudi ya ce red saya shi ka ce ka ni na zuwa amerika ban saya ma red <laughs> da ka wuce na kaji wee sha sayar da kai pull over license and registration do you know what you did eh, yana saye red light babba zana maka da kanka za ka ko ka zo ka biya ko ka yi godiya ka koma gida <laughs> kana wakari amma ƙur'ani ya yi magana kana shaidantaka ka je turai ka haifi yara ba ka son ka biya ba su ba su kuɗa abinci jaji ta kira ka wata na mace ta sami nisket tana zaune kai kai kai aure ana cewa ka duba yara ba ka duban su ko ah to daga yau yaran ga kowane wata 500 dollar kaji yes sir yes madam Allahu akbar yake nan sai ta ce kai ba kai ma zaka bayar ba mun riga mun direct cikin account ka da ya zo no ya fite je ka wushi ba kai kai magana kuma da an ja aya kana rigima an ja aya kana rigima la ilaha illa ko ga adam ko judge tai wasa da kai an ja aya kana rigima ko ga rayuwar mu duba rayuwar kudin daki in kamis kamis an fi da kai kwana waje duba rayuwanka ba wani jin daɗi masu takura ka je kai aiki kai aiki kai aiki kai aiki ka biya kudin daki 1500 dollars ka biya ya sunan shi electricity ka biya power 100 dollar ka biya gas kaza a babban lakunin, a babban lakunin ba kai ka ce komi ka biya ka rika kankani ana zuwa kana komowa ana sanyi 5 o'clock kana wurin aiki wanda duka ka'idodi ne da dan adam ya sa maka kana bi mm. shi Allah da ya halicci wanda ya sa maka wannan ka'ida yana magana kana girman kai kun san in Allah ya yi fushi kiyama yana da gaskiya ko ko dai bai da gaskiya kana girmama bawon shi amma kana mai girman kai wallahi duba wannan gyamu kurba ana iya limami fa limami America in baka zo ka bada sallah ba rage salarinka eh <laughs> ke ka an duba wai wikin gan sallah da asar ka miss ka miss so sha jibi salarinka aji sallah amerika <laughs> eh a rage maka salari wannan zai rage zai rage maka salarin nan wannan zai rage salarin kai liman liman da ka haddace qur'ani ka haddace su hadisai kake tafsirin nan eh ko sabi bai haddace ba shi zai maka wannan don Allah ku gani muna da wani karfi kima mu nawa shega mai karfi mai duniya da lahira wanda ya ba mu huci ya ba mu komi yana magana ga ba muna musu ladabi amma Allah muna mai girman kai kana ji in ya kama mu kiyama yayi laifi ce ma Allah yayi laifi gwada maka ko kai ne wa laifin da kanshi ma ko ne wa zai yi fala taku fi miryatin min akwai murya akwai mirya Kira atani ne ash-shakku wa taraddud Allah ya ce manzo Allah kada kai shakka ni da kai duka mun san manzo Allah shakka wace shakka ni da kai na'am sha Allah ce me shine gaskiya min rabbika daga ubangijinka qur'anin nan daga ubangijinka ne sai sakan me amma abin da kai ci shine mafi yawan mutane ba su imani dan aka ce wasu ba su imani da Qur'ani ce muna ganin da Christians ake ko yanzu da wake da musulmai an ja aya yana girman kai ana bayanin Yahud da Nasara yana kawo nashi girman kai in dai kai ra'ayinka ya iya ra'ayu ko shine Qur'ani da hadisi ne bai zama ingantaccen ra'ayi malam malam Umar Jabuje ومن من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم نعم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كفروا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الله أكبر آه، إيه، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض الله أكبر وآتانا لهم من دون الله يضاعف العذاب الله أكبر اكانوا يستطيعون السبع وما كانوا الله أكبر أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون لا ترى ترونهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الله أكبر وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأمليت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا الله أكبر إنهم ملاقو ربهم ولكن أراكم قوما تجهلون الله أكبر الله أكبر ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ikon Allah wala aqulu lil ladina tastawi a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayran Allahu a'lamu bima fi anfusihim إذا لمن الظالمين قالوا يا نور قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أنا عمر الله باك لا فيها أنا موسى كما الله جازا مانيكا باي الله in kuna tune wancan shekara shekara da ya wuce na ramadan kusan mu da annabi yusuf ne tun farko karshe ko to wanga shekaran daga annabi nuhu mun fara kenan har zuwa kan annabi shu'aibu da annabi lutu eh mu da annabawa ne shekaran ka ai wancan shekara mu da annabi yusuf to ga shekaran mu da annabawa ne za mu ji gwagwarmayan annabi nuhu mu gama mu ji gwagwarmayan annabi hudu mu gama mu ji gwagwarmayan annabi salih mu gama mu ji gwagwarmayan annabi shu'aib mu gama mu ji gwagwarmayan annabi lutu kai mu ji gwagwarmayan ma annabi musa da gwagwarmayan annabi ibrahim sannan mu kare Ayi wanke-wanke da gwagwarmayar manzo Allah duka da iko Allah cikin watan azuminka. ka shi yasa muna roƙo Allah cikakken ikhlas Allah ba mu ikhlas amma gabanin mu ci wannan gwagwarmayar sabon sati in mun zo Allah zai muna bayani manya-manyan makaryata ƙatotin makarya zunzurutun arna gobe kiyama wanda Allah zai tara mala'iku su ta nuna su هؤلاء alladhina kadhabu ala rabbihim Allah zai tara su wanda suka yi kariya a duniya ga Allah zai tara su ana kowa ana cewa ga makaryata gobe sabon sati za mu ji su eh, da masu domintu da masu an ganka an ga Allah da masu gyara ma Allah kuskure da masu da kafirai da arna sun shiga aljanna da wanda salatul fati ke daidai da qur'ani so dubu shida eh da wanda salati ibrahimiya da eh, wani daraja ma yake da shi eh <laughs> duka gobe ke gobe sabon sati mu su ne na ko na manta ku tuna mi shi na kawo misalin su duka kuma zan kirga ne kuma za mu ta bugawa ne kuraji ji za ku ta ji muryar su ne eh kowa kun ji muryar shi me shi yana fadi me shi na fadi kuna da an gama shi mu ce haula illazina kadabu ala rabbihim eh Allah kai ai na fadi an ce ne ya fadi ku ji bakin su kun gane to ga kanun labarai ke sam'an da ikon Allah gobe mun kawo shi gida insha Allah insha Allah amma bayan mun kawo shi gida da mun kawo shi gida ustad wannan ranar zamu kuma da shi muna kawo shi gida gobe litini talata mun koma da shi kuma kowane sati tun daga monday har zuwa friday mun koma da shi hospital so uku kowace sati sama'an in mun ka yanzu haka mun dawo da shi gida gobe insha Allah muna roƙon Allah Allah sa mu je mu iske shi raye mu komo da shi raye in mun komo da shi mun kawo shi gida talata mun kai shi ku da ai batun mutuwa shan mutu wani abu daban ai ya mutu mutuwan hutu ne gare shi ko dai in ya mutu laifi ne ko da mutuwa laifi ne da na ce Allah ya sa mu je mu kawo shi lafiya shi da ariya <laughs> wata an wani batun mutuwa ya shigo ciki haka ne an yama ninna na je ni dan saurashi ya zo da shi gida wannan kuma ba ya ya an yadda ni na farin gama gobe ni sam'an ya min sallah malam usmanu orlando ya yi shelan mutuwan wata shi aka mai sallah sannan aka masa sallah malam usmanu orlando lokacin da nake bayanin tafsiri na ce allah ya yi su bayin nan she misali shi zan kawo she na manta shi malam usman bai wanda allah ya masa shi ne shi ya karanta tafasirin duka suna cikin kansa shi yasa in dai zo kaga Qur'ani na hannunsa shi yasa kai maka kaman malam na karatun nan ba lamari tafsirin na cikin kanshi malami tafsirin mu kenan ya gwada muna tafsiri ya gwada adam abubuwan na cikin kanshi amma kai sai kai baka yi haɗa da hadda sai ka zo kana rike da Qur'ani shi yasa Allah ya masa baiwa yayi shelan mutuwan wata yace ya mata sallah karfe tara, shi aka mai sallah da ita da shi duka ga wurin kwanciyar shi ga wurin kwanciyar ta ana iya rabe ya mutu na ranar jin dadin shi kenan eh kuma Allah ya sa haka ne wani Usman Londo Allah ya fe mai Allah ya samu da shi aljanna duk inda ya kuskure Allah ya fe inda ya daidai Allah suka ciki mizani bai yiwa in karanta wani abu nan ga malam bai samu lada ba mu ya koyar da mu azhariya malamin mu kenan shi mu ya koyar da mu sanasaniya Sana'ula ya koyar da mu sanasaniya kuma ya koyar da mu sannan kuma muna zuwa rex wurin sa muna jin riyadu salihin mun kama kabbara kenan tun farkon karatu aka yi amma sani bai kabbara ba ai sani bai kabbara ku tambaya da muke sauraron tafsiri nan muna kabbara mu mike mu kabbara mu zauna Allahu eh. akbar har shek ya ce ya isa ya isa kai dai zauna muna kabbara muna kabbara har muna nasiya ce yayi yayi muna na mu yi kabara don kana zaune bai yi she ka wani miji ka dan ka kabara she ka komo ka zauna ta Allah ya sa saboda Allah muka yi sam'an bayan Allah muna fata gobe za mu komo da shi gida insha Allah in muka dawo da sam'an gida insha Allah za mu ta zuwa da shi hospital amma kowane zuwa da shi 5 million a 4 million kowane zuwa da shi nawa 4 million shi yasa ina ku. wanda suka taimaka za mu kawo sam'ani gida Allah ya mu rayuwarku albarka Allah ya saka muku da alkhairi yadda kuka rufa mai asiri Allah rufa muku asiri yadda kuka fidda shi cikin kunci da damuwa Allah ya fidda ku kunci da damuwar duniya da lahira manzo Allah ce man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ke cikin damuwa shi ka fidda shi Allah ya fidda kai damuwar duniya da lahira wanda ya suturta mutum Allah ya suturta ka duniya da lahira amma in ka tona asiri Allah ya tona maka asiri nan duniya har gobe kiyama wani ya je ya yi tona asiri ana bayani ya ce ina da shaida har gaban Allah gaskiya ko har gaban Allah ka kai gaban Allah yadda ka tona asiri mai tona maka asiri haka da Allah ce saddun masu tona da mutane asiri zai addu'a ku ce amin amin Allah ka tona musu asiri duniya da lahira amin Allah ka tona musu asiri duniya da lahira amin duk mai tona da mutane asiri sawa'un da gaske ne ko da karya ne ana iya maganan gaskiya ne ana iya maganan karya ne duka ba ce ba ka ba duk wanda wani wannan aiki shi ne malami ne almajiri ne samari ne dattijo ne babba ne yaro Allah muna roƙonka ka tona asirin shi tun nan duniya har gobe kiyama duk mai rufa wa mutane asiri Allah ka sa rufin asirin zai kai shi aljanna gobe kiyama bayan Allah sama'a yana cikin kunci yana cikin damuwa da ake mai bayanin ma yadda mutane ke taimakonsa kwalla yake yi ya ce shi bai san yana da kima ba shi da Allah ya bari Allah ya zarce shi da ciwo ce sa yadda kuka kimanta shi Allah ya kimanta ku amma rokonku da nake yi ina so mu ta tara kudin dialysis shi ɗin mun gane ce sa wanga satin da mun samu wanda zai bada kudin wanga satin 1200 talata ko talata alamis asabar talata alamis asabar talata alhamis asabar za a je a wanke jini shi kuma koma kai kana zane ba wanke jini ka to gode ma Allah da bai jarabce ka haka ba shi yasa bayan Allah kowanne wanke jini guda 400 series kowanne wanke jini guda 400 series ya wanda suke tura muka ba mu 100 dollar magana ya kare 100 euro ma magana ya kare kai wanda ya ba mu 100 euro har da kudin mota da kudin abinci wanda ya ba mu wanda ya ba mu 100 ma kai an yi dialysis a fidda kudin abinci a fidda kudin mota wanda ya yi kai kawo mai sa na baljo shi ma ko ba ka ai wannan manzo Allah ke sa su aiki da Allah zai ce a bada zakka ya ce masu kai ka wannan wal amilina alaiha ku fidda kudi ku ba su saboda don yana gani yana gani ana yi ba bayarwa ana yi ba bayarwa da an bayar shaida gure sa aljun shekawar rabi shallah shallah a bashi والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم mu'allafati qulubuhum 100 bakwai guda kenan oto oh, shi kenan an koyar an komo da ni kan hanya in na ce 100 ya kare wato ba kare ba akwai sauran tafiya in ka bada 100 dollars na satin da kenan akwai kuma magana gaba ko sai san ka ba mu ga satin ka iya ka ba mu 300 dollars sati uku in ka ba mu 300 pounds sati uku in ka ba mu 300 euro sati uku mun kama kenan har ranar da ubangiji Allah zai bashi lafiya shi yasa ina roƙon ku ku taimaka mai Allah ya taimaka muku ku rufa mai asiri Allah ya rufa muku asiri Allah ya saka muku da alkhairi Allah biya muku bukata sannan ku ko da kuke cikin masallacin da kun san abin da ku za ku yi eh me 20 ya bayar me 50 ya bayar me ku ga gaba ku ga gaba ku ga wallahi abin da kuka yi shi Allah da ba facebook kun ga ai ku ne masu taimako amma yanzu da kaga masu dola na bayarwa wanda ce a sun bayar ni ma ciki a kana ciki yadda suke neman aljanna haka kake me haka kake neman aljanna Allahu akbar Allahu akbar to bayan Allah a ku taimaka wa zai ba mu 100 wa zai ba mu 50 duba Allahu akbar kowa ya kabbara Allahu akbar ko nawa ke ci aljin ka fite in 1000 ne fitar in 100 ne ka fitar in 1 cd ne kai ma jefa kowa jefa nashi kowa jefa shi bai Allah domin muka ragu da ku she kuma ranar alhamis kowa ya sanu salju bai kowa ya taimaka kowa ina jiran ku na ba ku minti daya minti daya ina jira sannan masu ba da 100 100 kuma ku cire 100 dollar 100 pounds 100 euro 100 Ghana cedis eh ba 100 naira ba 100 <laughs> naira shi shi kadan ne masu 10000 naira 20000 naira kowa ya da nashi kowa ya sami sarki don Allah in an jefa kudi in ya kai gaban ka shekama ka jefa ya je gaba wani shi an tunasar da shi ma ka ya manta dan adam na so a ta tunasar da shi baraka eh, fi sabili ko taimaka fi sabili 100-100 guda fudu na wato kwana ɗaya kenan 100-100 fudu kwana ɗaya kenan inda muka yi daidai Allah ka saka muna mizani inda muka yi kuskure ubangiji Allah ka yafe muna Allah kai ne Allah muna rukunka ka nuna muna gaskiya ka bamu ikon bin gaskiya ka nuna muna karya ka bamu ikon nisanta game da barin karya Allah kada ka ba mu samu na karya da gaskiya ana bashin mu rasa za mu kama Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya Allahu, ya Rahman ya Rahim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 Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin mu yi addu'a na Allah ya shayar da mu kowa daga hannun shi shi ko kan mimbari kana daga hannunka Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث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 وارحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد اللهم ربنا وأرنا فيهم عجائب قدرتك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 quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم اغفر لعبدك الشيخ توفيق وارفع درجته في العليين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله